من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله na mai roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau a Laraba wato 20 da yau biyu ga watan Zulqa'ada na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka wato a alamu sunna almanshura لطائفتي لإعتقاد طائفة الناجية المنصورة نا الحافظ الحكمي الله أبن يلل بيش za mu tashi yau a tambaya ta sha bakwai da take cewa ma dalilu shahadati Allah ilaha illallah menene dalili da hujjan da take tabbatar da kalman shahada kalman shahada wani ne kawai ya kirkiro ta ya ce a riƙa yi ko tana da asali a musulunci tana da basic shi ne ce jawab ƙaunullahi ta'ala hujja da asali inda aka samo kalman shahada shine faɗin Allah maɗaukakin sarki shahidallahu annahu la ilaha illa huwa shi Allah a karan kansa shi ya shaidaru a kansa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah ne ya fara ba da wannan shaida wa kansa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi waɗanda suke biye wal mala'ikatu sai mala'ikun Allah wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi wato su suka san la'ila illallahu kuma suke aiki da ita ba su ka abin da yake contradicting inta ƙa'iman bilkisti suna abin ƙa'iman ce Allah maɗaukakin sarki tsayayye ne wajen adalci la'ilaha illahuwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah al'azizu mabuwayi alhakimu mai hikima da iya hukunci wannan aya tana nan a suratu ali imrana ita ce aya ta sha takwas mun ji inda aka samo kalman shahada a cikin alkur'ani la ilaha illallahu inan da muke faɗa allah ne ya saukar da shi aya ta biyu ƙauluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illahuwa ko in ka je suratu muhammad aya ta sha tara falam annahu la ilaha illa huwa ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah anan malamai suna ce sai da Allah wato ba za ka taba sanin ma'anan kalmar la ilaha illa cikakkiya ba sai ka nemi ilimi shi yasa aka ce fa'alam aka umurce ka ka je ka nemi sani kafin ka san menene ma'anan la ilaha illa ko kuwa ka je ka nemi ilimi kafin ka san yadda zaka kadaita Allah ka bauta masa dole sai ka nemi ilimi shi musulunci addini ne wanda ba a yin shi da ka ba addini ba wanda kai za ka zauna ka yi tunanin wani abu kawai ya maka kyau sai ka ce bari a yi shi kawai a musulunci Fam addini ne wanda bai yadda da 'ya'yan shi su zauna cikin jahilci ba shi yasa farkon revelation farkon ayan da ta sauka a Qur'ani wa Annabi sallallahu alaihi ita ce ikra kawai ka je kai karatu ku yi ta karatu ne kawai da ikra din nan manzon Allah sallallahu ya samu ya menene musulunci ya mamaye duniyar nan ikra ta hanyar fada ikra ta hanyar yaki ikra ta hanyar sanin dabarun yaki ikra ta hanyar sanin kasuwanci yanzu ga sahihul bukhari da muka dauka zaka ji yanda ake kasuwanci kaza ba ke komai sai ka karanta shi addinin musulunci ba inda ya maka uzuri ka zauna na awa ɗaya ba tare kana cikin jahili bai yadda ba sam Allah ya zuba ka'idoji baya cewa ikra ce manzo Allah ka yi karatu lokacin an aiko shi ne ya ya yi revolution ya canja duk duniyar na ya fidda su daga duniyar kafurci da shirka da bauta ma gumaka zuwa duniyar tauhidi da bauta wa Allah da ta Allah duniyar kaskanci zuwa duniyar izza da ɗaukaka da daraja duniyar bautawa mutane zuwa duniyar bautawa Allah mahalicin su mutane saboda haka manzo Allah da aikra ta saukan masa din nan sai ya dukufa wajen tarbiyyantar da sahabansa a daru arkam binu abi arkam a madina inda suke karatu a boye su ɓuya a ɓoye suna karatunsu na tsawon shekara goma sha uku manzo Allah ya yi da sahaban nan suna graduating ne ga sunan sun taɓa duniyar nan gaba ɗayanta inda baro ne na yaƙi sun karanta shi sun karya duk wani wanda yake takama mayaƙi ne a makka a makka afon a makka to saboda haka komai idan ka duba musulunci akwai yana da sai a cikin shi so mutum ba zai zauna ba shi yasa kake ganin haka muke ibadan jahilci haka muke zama da iyali jahilci haka ake aure jahilci haka ake fadawa ayi alkafura ayi tumbul ayi juye a dira a harkan kasuwanci ba tare da an san riba ba ko haram ko menene ya dace komai musulunci bai bashi ba sai da ilimi duk wanda ya zauna a cikin jahilci ba bai da uzuri a gobe kiyama a wajen domin ce fasalu ahlal zikri ku tashi ku ce ku tambayi ma'abuta sani in kuntum la ta'lamun a duk abin da baka san ilimin shi ba baka san da ake shi ba Allah bai baka uzuri ka zauna ba fasalu halar zikri ko kuma idan aka tambaye ku masu ilimin Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ko walke wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun duk wanda shi kuma aka zo aka tambaye shi addinin Allah da gaskiyan al'amari ya boye to duk masu tsinuwa suna tsine masa duk wata halitta tana tsine masa haka nan kai da kake ganin ka nemi ilimi ma ba a yadda ka zauna ba Allah ce wa qur rabbi zidni ilman kai ma ka tafi ka ce ya Allah ka kara mun ilimin ba a zama haka shi yasa ake kwasa-kwasai kwasa-kwasai mu ce ya gama karatu sai dai a zurika zuwa ana ɗauka ina da sauran rina a kaba so ba wanda ilimin nan aka masa uzuri shi sa manzo Allah ya supporting ayoyin nan da hadisi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimin addinin musulunci nan wajibi ne farilla ne akan kowane musulmi me farilla abinda in baka yi shi ba za a maka azaba gobe kiyama yanda ka san sallah farilla ne akan ka zakka farilla ce in kana da dukiya kana ma neman ilimin nan ba a taba cewa an zo filin tashin kiyama ana hisabi sai aka zo saboda tsaban jahilci a ce je ka aljanna kawai ya kake sallah wallahi ban sani ba ban karanta ba ya ake kaza wallahi ban sani ba sai a ce kawai masha Allah je ka aljanna babu wani gida a aljanna da aka ce na tsaban jahilci ne kawai ya ba mutun shi tsaban sanin yadda ka bauta Allah ne ya baka shi ba ta accommodating jahilci to da fata Allah ubangi ya sa mu dace to kun ga anan da aka ce Allah ya shaida mala'iku ne next sai aka ce wa ulul ilmi ma'abuta ilimin sanin Allah ma'abuta sanin ilimin Allah wa qawluhu ta'ala aya ta uku Allah madaukakin sarki ce wa ma min ilahin illallah ko babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah su ali imrana aya ta 62 aya ta hudu Allah ya ce mattakhadallahu min waladin Allah bai taba rike da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani abin bautawa tare da Allah shi kadai ne makadaici ya ka duba suratul muminun aya ta casa'in da ta ɗaya aya ta shida Allah ce kul ka gaya musu ya muhammad kafurai da masu musun cewa Allah ɗaya ne laukana ma'ahu alihatun kama ya ƙuluna da akwai waɗansu alloli masu yawa tare da Allah kamar yadda kafirai suke cewa idan labtagau ila zil'arshi sabila su ɗin waɗancan allolin su ma wato da sun nemi bukatar zuwa ga mahalicin al'arshi ne Allah waɗannan ayoyin duka suna tabbatar mana da ma'anan la'ilaha illallah hujja ce ina aka samu ma'ana shahadatu an la'ilaha illallah ko shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah can shaidar la'ilaha illallah ne jawan ma'anan shahadatu an la'ilaha illallah ma'ananta nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma wallah ka kore duk wani wanda yake ganin ake ganin ya cancanta a bauta masa banda Allah ka kore wannan maganan ka kore duk wata cancanta ta ibada ga wani Allah wa isbatuha halillahi azza wa jalla ka tabbatar da ita ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya kai condemning duk wani abin da ake gani ya cancanta a bautata masa ba Allah ba ka yi condemning ɗin shi ka tabbatar da me ba wanda ya dace a bauta Allah shi yasa kalmar shahadan ta zo la ilaha la condemning ne illallahu shi tabbatarwa ne duk wani wanda ya fito yake ya cancanta a bautata masa ko wani abu da mutane suka ajiye suka ce ya cancanta a bautata mana matukan ba Allah ba ne? to la ilaha illal ka condemning nashi ka tabbatar da wannan fawa lillahi ga Allah wannan haƙƙin na Allah ne shi kadai kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi hakanan ka tabbatar da cewa Allah bai da abokin tarayya wajen sa da tafiyar da harkokin mulkinsa da duniyan nan koma da komai babu wani mai taimaka ma Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace zalika wannan ku sani bi anna allaha huwal haqqu cewa Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah shine ƙarya wa anna allaha huwal aliyul kabir Allah shine mafi girma mafi ɗaukaka alkabiru mafi girma ina fata an duk wani abin da mutane ke bautawa koma bayan Allah barna ce ƙarya ce bi annan laha huwal haqqu Allah shine gaskiya kuma shi ya cancanta a bautata masa tambaya ta sha tara ma hiya shurutu la shahadati Allah ilaha illallah shin la ilaha illallah dinnan tana da waɗansu sharuɗa ne allati la tanfa'u qailaha illa bi ijtima'iha wanda la ilaha illa la dinnan ba ta amfanan mai fadanta sai ya cika waɗannan sharuɗan yanzu leta zum yanzu kafirai da muke rayuwa da su a nan arewa saboda interaction da zama da mu menene ko kafiri ko inyamur ko wani irin mutum ne inda kafiri in ka je sayan wajen shi zace wallahi wallahi haka ne kudin shi wallahi ya ya saba jin wallahi din shikenan ya ce wallahi ya zama musulmi kenan Eh? ko kuma wani abun mamaki da yake faruwa kaji mutum ya ce la ilaha illallah shi ma kafir ya saba wani abu ya faru ya ce la ilaha illallah shi kenan ka ce wannan musulmi ne ran da ya mutu ka je ka ce a baku gawan dan uwanku a ya faɗi la ilaha illallah ina fata an gane ko ko mota ya je tsallaka titi mota ta kaɗe shi ce la ilaha illallah ya saba jin mu ma duk wani abu wanda ya surprise naka ko kuma abu ya zo maka suddenly haka ce la ilaha illallah mota ta kaɗe shi ya ce ya mutu dan aljanna ya faɗi la ilaha illallah lokacin da mota ta kai kadai ko kuma a ce ai ya za a yi ka ce musulmin da yake la ilaha illallah ka ce masa mushriki ta ya za a yi musulmi yana ce la ilaha ka ce mai mushriki to shine faɗan la ilaha illallah ba shi bane yana da conditions a ka ce la ilaha illallah ka je gaban boka mushriki ne mana mushriki ne mana ya karyata wannan ka ce la ilaha illallah da safe kana zuwa ashe a toilet ɗinka akwai qur'ani da ka zuba a shadda saboda su biyan bukatunka ka fi kowa faɗan la ilaha illallah mu kasa ce maka mushiriki bakin kafiri ka jefa qur'ani a shadda ka ce ya sa kai ka ce mai yana ce la ilaha illallah shi yasa ake ce la ilaha illallah tana da conditions guda bakwai guda bakwai yanzu musulmi in ya kwana ce maka ni musulmi ne ni musulmi ne la ilaha illallah la ilaha yayi shiru la ilaha illallah kullu yana fada amma sallah ta zo baya yi azumi ya zo baya yi la ilaha illallah a baki ne a aikace shi yasa al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil jawarihi islam shine harce ya furta zuciya ya karbi abun sannan gabobi su rika fassara aikin shi sa ka gani irin masu irin wannan ne, za ka ga mutane suna ce yi imani a zuciya yake ka gama ce a ce ta sa hijabi ta ki ta fita ta ce yi imani a zuciya yake ta alaman imani shi shine a sa hijabi shine zai nuna mana aiki na zahiri ayyuka na zahiri suke revealing mana suke nuna mana abin da ke cikin zuciyar mutum ina fata an gane yanzu mutum ya kwana ce maka bai da yana musulmi ne yana da imani ne ya hau motar shi zai ya eh, ya ga dan tinkiya a titi kawai sai ti kawai ya murkushe ta kawai ya taka ta ya tafi kowai ga bai ba don Allah wanda hangar zai ce ka amma wannan bai da imani wani wallahi wani bai da imani Zuciyan ka leka ko aikin waje ne ya nuna maka exactly to aikin waje shi ke nuna abin da ke cikin zuciya bayan da za a yi ana cikin duhu mai tsanani a ce akwai globe a cikin masallacin nan baka ga hasken ta waje ba dole yi a fiyarin ta waje ina fata an gane ko to la ma'anaha uh, sorry afwan ma hiya shurutu la ilaha illallah waɗanne ne sharuɗan shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda la ilaha illallahu illa tanfa'u qa'ilaha ba ta taba amfanan mai fadanta illa bijtima'iha fihi sai an samu waɗannan sharuɗan gaba ɗaya sun haɗu jawab amsa shuruɗu sab'atun la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai conditions guda bakwai dole sai sun samu tukuna a tabbatar da cewa lalle kai mai la ilaha illallah ne na farko al'ilmu bi ma'anaha ka san ma'anan la ilaha illallah me ma'ananta ta fara da me la ko ba haka ba me kalmar la a larabci no wani zo mu tafi la wani zo mu zauna la to ita farko dinayan ne ka yi dinayin duk wani tsari ka yi dinayin duk wani mulki ka yi dinayin din duk wani abin bauta ka yi dinayin din duk wani irin business da za a yi da kai ka ce la illallahu sai wanda Allah ya faɗa shine ma'anar la ilaha illallah wani zo mu yi wani bauta ka ce la illallah ne dai sai Allah zan bauta wani zo ga wata hanya wallahi cikin wata biyu za ka yi kudi za ka ka ce la illallahu sai tsarin da Allah ya ce a nemi kudi zan bi komai naka idan aka kama ka tallansa kai a musulmi soja ne da komai nashi yes ne amma musulmi komai nashi da me zai fara no ne bambanci da yake wancan tsari ne na kafirci soja da tsarinsu da menene da makamantansu shi yes ne ko an umurce ka da saba wa Allah yes ne shi babu no a wajen shi mu kuma babu yes kawai duk abinda aka tallata wa musulmi yes babu he ya ce la illallahu muhammadu rasulullah sai yanda Allah ya ce da annabi muhammadu sai yanda suka ce in abin da ka tallata masa din ya dace da illallahu da muhammadu rasulullah to nan ne zai ce maka na'am a can farko can karshe kai amma farko la ne wani zo ga wani nama mu yana da kai ce la sai mun bincika in dai ya tabbata irin wanda allallahu muhammadu rasulullah ya faɗa ne shi nan ne za mu ci to bayan da za a yi amerika ta yi wani tsari ta kawo Da wani tsarin ilimi na yara kace la illallahu sai wanda Allah ya ce da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Da wata doka daga UN ƙasa ta ce la illallahu Muhammadu hai wanda Allah ya ce da Muhammadu to shi yasa masu riko da wanda ake kiran su fundamentalist wato kana ɗauko komai naka from menene source from foundation baka karban abu da ka ba a zuba musulmi abu da ka kawai ya karba shi yana da nashi source yana da nashi foundation inda ya ginu a kai shine menene illallahu muhammadu abinda Allah ya ce kuma annabi muhammadu ya ce shi yasa baya karban bakon abu sai wanda ya dace da wannan shi yasa aka ware waɗannan aka ce musu fundamentalist wanda duk yadda kai da su ka murda da su ka buga su ka ba a kawo musu wani tsari su karɓa su ce su suna da nasu asali asali menene lallahu muhammadu rasulullah to ya zama to kana da ilimin la ilaha illallah din kana faɗanta ne bisa kana da iliminta in kace fala har ka karɓi wannan kalman to baka bin ra'ayin kowa sai wanda ya dace da abinda da Allah ya ce da manzon Allah ya ce ba bin tsarin kowa sai tsarin da Allah da manzonsa suka ci Baka mika kanka ga kowa sai ga Allah da manzonsa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati na waye lillahi rabbil alamin ne kawai baka mika kanka musulmi yana da tsada bai mika kanshi ga kafiri bai mika kanshi ga wani can ya fi ƙarfi shi komai nashi ga Allah ne yake mika shi da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam neman kuɗin shi ba zai yi ba sai ta farkin neman kuɗin da Allah da manzansa ya ci rayuwar shi ba zai yi ta ba sai ta hanyar da Allah da manzansa Muhammad suka ce komai nashi ba ka respectin wani ra'ayi ka saurara ma wani mutum in zai ka maka abin da ya saba wa Allah da manzansa to shi yasa su larabawa lokacin da manzo Allah ya zo da kalmar la ilaha illallah din binda su laraba ne sun san ma'ananta suka gwammace fa gara a yaƙi ya mutu dan ya karbi la ilaha illallah ai lokacin makka wajen 10 years ma akan ai ba umurce su su yi sallah ba sallah ina jin sai sauran shekara uku kawai na ƙarshe kafin annabi ya koma madina aka ɗan fara sallah haka lokacin raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu ba zakka a lokacin ba haji a lokacin duk sauran rukunan musulunci bayan manzo Allah ya hijira ne a madina aka yi ta aka yi bayani su amma farkon musulunci nan har shekara ɗaya har goma da manzo Allah ya kawai ka yadda da la ilaha illallah innan kawai ka rabu da gunki Shi ne kai abin da annabi yake kira zuwa gare shi shari'an waɗansu ma da annaban da suka gabata kawai su bar bauta ma wani Allah su rike Allah su yadda a mayan ɗinsu Allah shi ne ɗaya kai abin da aka nema daga gare su amma da yake sun san ma'anan sun san ma'anan in kafa ka faɗe shi fa to ka zarga wa kanka wuya haka igiya a wuya ka miƙa Allah sai yanda Allah yayi da kai babu wani shugaba ko wani basara ke ko wani doka ko wani abun nan da zaka taba saurara masa sai dai wanda ya daidai da na Allah da manzonsa nan ne zaka bi to rebellion zaka zama to rebellion ne ta waye ga duk wani tsari wanda ba na Allah ba ba naka bane duk wani bauta da za a yi wanda ba na Allah ba duk wani tsari ba za a abin nan ba to shi yasa su larabawan shawa da yake sun san ma'anar la ilaha illar da abin da ta kunsa suka gwammace gara a kafsa din da su su faɗe ta lokacin ba bayan sun faɗe ta ba ce su yi sallah ba a saukar da sallah ba ce su yi azumi ba ba ce su bada zakka ba ce su yi abin nan ba su faɗe ta kawai suka ce ina sun san ma'ananta ai waɗansu suka yi ta suka gwammace gara su mutu akan su faɗe ta waɗansu ko sai da aka daɗe ana yakin can suka gano ma'ananta Allah ya shirye su waɗansu kuma annabi na kiransu suka amsa irin su sayidina abubakar waɗansu yadda suka ce bari mu yi shawara da iyayena tukuna to ka san ma'ananta abin da ta ƙunsa in ka faɗe ta fa har ka yarda da wannan kalman ba wanda za ka rintsina wa tsarin shi ko ka saurari maganan shi ko ra'ayin shi matukan zai contradicting na Allah da manzonsa don ba za ka tsuguna a gaban boka ba don yana warware ma'anar la ilaha illallah to sharaɗi na farko ka san minin ɗin la ilaha illallah yanzu mu duba fa sumayya Allah rahama mata ya yarda da ita farkon wanda ta yi shahada a musulunci mahaifiyar ammar a yasir ko a mahaifiyar ammar shi ma yasir din abu jahal ya shimfiɗa su haka ya ɗaure su da sarka ya ce kawai abinda suke so kalmar la ilaha illallah su ce sun janye ta kai su yi imani da wannan gunki kawai abin da suka nema yace zan bar ku suka ce la suka yi ta'azzabtar da su har abu abu lahab ya abu jahal ya kashe su mu duba bilal yanda ake shimfiɗa shi a waje cikin tsananin zafin rana da sahara a ɗora masa ƙaton dutse akan kawai ya janye daga kalmar nan ta la ila illallah da yadda da ita shi kuma sai ya rika ce ahad ahad Allahu ahad din abinda ba sa son shi yake faɗa don da aka kwana biyu musulunci ya yaɗu wata ranar sabai suka tambayi bilal me kan bilal ni me yasa lokacin da ake azabtar da kai ake azabtar da kai ba abin da kake faɗa sai ahad sai ahad ne ya ce wallahi na yi tunanin kalman da suka fi tsana su ji ne ina ka ce allahu ahad ka ce banda gumakan nan ga gumaka a kaba wajen ɗari uku da sittin kace duk ba su da amfani sai wani Allah ahad Ya ce to ni ko Abu Jahal idan yana azabtar da ni sai in tuna wace kalma ne ya fi tsana a duniyan nan in na faɗe ta zai ƙara harzuka ita ce ahad din rika ce Allahu ahad Allahu ahad me yasa ya gwammaci ya sha azaba da dukkan wani abin da za a masa har ta kai ga rayuwansa akan me akan ya janye daga ahad ɗin. me yasa suka suka ɗauke ta da muhimmanci haka ka janye daga la ilaha illa sun san sirrinta shi Abu Jahl ya san ba za a masa biyayya ba kawai inda har mutum ya karbi la ilaha illa ba zai masa biyayya ba zai masa biyayya ba kana musulmi ne baka abin da yake ya saba wa Allah kai ka bi ba zai yiwu ba to a san ma'ananta mu ne dai to menene don ya ce la ilaha illa Allah ne ka ka fada kawai ka tafi kawai mu ne muka ganin ba da yake ba mu san ma'anan ba muke daukan shi ba komai bane mutum ya san al'ilmu bi ma'anaha ilimin ma'anan la'ila abinda take korewa da abinda take tabbatarwa ka san shi tana kore duk wani tsari wanda ba na Allah ba ta tabbatar da na Allah wasani na biyu istikanul kalbi biha a samu zarcen cikin kololuwar zuciyanka gaba ɗaya ta yi accepting illa ilaha illallah ba wai a fatan baki kawai ake faɗa zuciya babu ita ba a samu satanti natsuwa da yaƙini har can cikin zuciya ka yarda da ita ka gamsu da ita A na uku, الثالث شرعي نأكو الانقياد لها ظاهرا وباطنا الانقياد ka yi submitting kanka ga ita la ilaha illallah a zahiri da baɗini a zahiri da baɗini a bayyane duk abinda tabbatar da la ilaha illallah din ne wanda baya yiwa sai a bayyane a ganka kana yin abun a bayyane abinda kuma tabbatar da la illallah ne a boye a samu a boyen ma kana tabbatar da la ilaha illallah ina fa sabanin menene munafiki ka san munafiki shine wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to kar mutum ya zamanto irin na munafiki shi a zahiri yana nuna shi dan la ilaha illallah amma a baɗi ne in ya zame ya koma gun yan uwan shi ba dan la ilaha kai a same ka zahiran wa baɗinan arabi'u sharadi na hudu alqabulu laha ka karbi la ilaha illallah din gaba dayanta shine ka zamanto ka mika komai naka ga Allah kar a samu wani sa'in abinda bai ma ba a musulunci ka ce nan bai mun ba la ila illa bata mun a nan ba can kuma ta mun can kuma ta mun yanzu misali akwai wani mutum da muna hira wata rana ya ce ya yi tafiya kudu kudanci can za su je lagos ina jin sai 'yan sanda suka tare su yana ba mu labari yan sandan na ko yan sandan mu ne na arewa hausawa komai nasu to suka tare su suna cikin menene nasu ne bai cika ba na mota abinda bai taka kara ya karya ba wadanda suka ce wane don girman darajar Allah da ya ce kai kai Allah fa mun bashi arewa yawa kar ka kawo mana wani Allah anan wallahi abin da ya furta ya faɗa mana a wannan lokacin kenan ina fata an gane wato shi akwai inda in ya zo tabbaka shi akwai inda kuma wani lokaci da ba ruwan shi a'a ya zamanto kai mutum ya zamanto alkabulu laha ya karbi la ilaha illallah entirely zai iya mutuwa a kanta kanta yake rayuwa zai mutu a kanta kuma fatan shi ya cika da la ilaha illallah kuma gobe kiyama burin ka ka tashi cikin masu la ila shi yasa Allah ce wala tamutunna illa wa antum kada ku yadda wallahi ku mutu a ta wani tafarki in ba tafarkin la ilaha ba fala yaruddu shay'an kada ka yadda kai rejecting in wani abu min ha daga abubuwan da suke lizintan la ilaha illallah din wa ha da abinda la ilaha din ta kunsa ka karbe ta gaba daya ce wani abu za ka yi fikin a ciki wani kuma ka menene ka yi rejectin afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa man lahu bighafilun amma ta'malun za ku yi imani da wani bangare wani kuma ku ce ku yi rejectin nashi me hukuncin mai imani da wani bangare ya yaki wani bangare Allah ce bai da wani sakamakon gobe kiyama sai dai azaban jahannama kawai to ka karbi la ilaha illallah gaba daya sharadi na hudu kenan alhamis sharadi na biyar al-ikhlasu fiha ka rika menene ikhlasi duk aikin da zaka yi don tabbatar da la ilaha illallah din ka yi shi domin Allah kawai sincerity kar ka yi don mutane kar ka yi don mutane as-sadisu na shida as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat a samu daga can cikin zuciyanka kana gaskata la ilaha illallah din ba wai faɗan shi a harce ba kawai asabi'u na bakwai na ƙarshe almahabbatu laha kaso wannan kalmar la ilaha illallah wali ahliha kuma kaso masu son la ilaha illallah su naka ka gaba da mai kyaman la ilaha illallah wanda baya son ta shine ka'idanta kenan kaso la ilaha illallah din kuma kaso ma abutan la ilaha illallah ka tsani duk wani abun da ke contrary ne to la ilaha illallah kishiya ne ga la ilaha illallah ka tsani kuma masu kyaman la ilaha illallah wal muwalatu ka gina ka akan masu son la ilaha illallah wal muadatu ka gina gabanka akan duk wanda yake gaba da la ilaha illallah wannan shine musulmi da ya imani da waɗannan shirin ka iya la'ilka ka ka imani da la'ila illallah ka fifita kafiri bakin kafiri akan musulmi la'ilaha illallah eh ka ka ka ka ka ka ka ka ci dunduniyar musulmi a tada shi ka ka wanda yake gaba da la'ila ka ce shi ka fi so kana taimake keniya da hulɗa ga maki la'ila illallah kuma ka ce ai duk la'ila illallah ka bata da amfani shine Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min ba ka taɓa samun mumini da ya yi imani da Allah da gobe kiyama ka samu yana son maki la ilaha illallah yana son makiyin Allah ko da ɗan da ya haifa ni ba zai taba fifita soyayyan dan da ya haifa wanda baya imani da la ilaha illallah sama da dan uwan shi na nesa amma mai imani da la ilaha illallah ko da uban da ya haife shi ba zai taba fifita uban da ya haife shi wanda baya imani da la ilaha illallah ya fifita shi akan dan uwan shi musulmi mai cewa la ilaha illallah ba Allah ce masu wannan aqida sune ulaika kataba fi qulubihimul iman waɗannan su ne wanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu shine wato wanda la ila ta zauna musu a cikin zuciya a good example a nan a clear example game da wannan shine lokacin da aka kama war captures na na yakin badar aka kama fursunonin yaƙi na yaƙin eh, fursunonin yaƙi a yaƙin badar mun san musulmai sun kashe kafirai saba'in daidai suka kama nawa saba'in suka kama saba'in sai manzo Allah ya nemi shawaran sayidina abubakar da umar ya za a yi da waɗannan mutum saba'in da aka kama mushirkan nan aka fara tambayan umar sayidina umar sayidina umar ya ce ya rasulullahi ra'ayina waɗannan kafirin da aka kama saba'in a duba idan akwai ‘ya'yansu a cikinmu musulmai a bawa kowa takwabi ya fidda baban shi da yake cikinsa ya kashe shi da hannun shi in kuma uban ne a cikin musulmi ya duba idan akwai ɗan shi a ciki a fiddo shi a bawa wane ne uban takwabi da hannun shi ya kashe shi idan kuma wanne yaya ne a cikin mukanin ne a cikinsu a bama yayan takwabi ya fidda kanin shi ya fille kanshi idan vice versa ne kuma kanin ne a cikinsu ko ba haka ba eh. Allahu akbar Allahu akbar idan kanin ne a cikin musulmi yayan ne a cikinsu a bashi takobi a zakulo shi ya sare kanshi da kanshi don a nuna alaka da dangantaka da yan uwantaka ba ta jini ba ne matukan kana kafiri kawai yan uwantaka ta imani ne da ko da na nesa ne ya imani na kusa da kai kafuri ne na nesa ne naka a yi haka sai da umar yake wasu alaiku ra'ayi na ke na ya rasulallah yanzu Allah ya ce to umar Allah saka da alheri bari mu ji abubakar dai <laughs> ina fata an gane aka zo din sai dina abubakar ce eh to ya rasulallahi ni a gani na waɗanda suke da kuɗi a cikinsu a ware su su ba da menene fidiya su fanshi kansu gwargwadon yawan kuɗinsu in mutum miloniya ne a ce ka miliyan goma ya tafi wanda suke kuɗinsu tsaka-tsaki ne haka a karɓa daidai kuɗinsu wanda suke can kasa ne a karba wanda ba su da ko kobo kuma a tara ma kowane mutum ɗaya ƴaƴan musulmi goma su koya musu rubutu da karatu randa yara suka zo su muka tabbatar sun iya rubutu da karatu komai zaka rubuta su karanta komai za su rubuta da kansu to mutum ya fanshi kanshi manzo Allah ya yi inclining ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi ya ce wannan ra'ayi shine daidai to can bayan sai da ya ce to aka tafi aka yi haka din to bayan manzo Allah an je gida an dawo daga yaƙi an koma gida tunda an gama yaƙin ne ai shawaran shi akan kamammun ne kaga an gama yaƙi kenan to an aka koma madina ana zaune chama eh, sayyidina umar bayan huta zai je wa manzo Allah ban gajiya sai ya samu sayyidina abubakar tare da manzo Allah suna ta kuka suna ta zub da hawaye sayyidina umar ya ce bi abi anta ya rasulullah uwata da ubana su zaman to fansan ka ya rasulullah me na kuka me matsala ya rasulullah a gaya mu in abun na kuka ne ne ma in yi kuka in ba hawaye ma un zakulo su ne ne ya ce ai ya umar hukuncin da muka yi ɗazu na ba ku zaɓe kai da abubakar Allah ya yi sapotin ɗin naka Allah ce da ba don rahamansa ba da jin ƙansa. hukuncin da muka yi da ni da abubakar ya ce da ba don rahman Allah da jin ƙansa ba da azaba tana dab da ta sauka ta halaka mu a wajen. Ki ma kana lin nabi an yakuna lahu asra bai dace manzon Allah ya ce kawai wai ya karbi kuɗi turiduna arada duniya wallahu yuridu al-akhirah ku wai wai kuɗi kuke so a bayar ana zancen lahira kuna zancen a bada kuɗi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima akhastum azabun alim Allah ce da ba don rahaman Allah da gafararsa ba wannan hukunci da decision inda kuka dauka kai da Abubakar azaba tana dab kawai da ta gama ko da ko a wajen saboda haka wannan ayan tana nuna ayi supporting din ra'ayin wane ne sayyidina Umar amma yace afallahu anku Allah ya yafe muku ina fata an gane wannan shine a nuna kawai naka kawai shine wanda aqidan ku yazo da ko kai ne aka ce ga bakin makiyin mahaifinka wanda bai kaunan mahaifinka ka zamanto shine abokinka shine kake fifita har kake taimaka masa a jins mahaifinka ai kai ma baka da ka ta za a ga makin mahalicinka makin annabinka makin alkur'aninka ka ce da shi za ka yi shi za ka fifita akan wanda aƙidan nan ta haɗa ku shi ne alwala wal bara'u wanda bamu da shi a yau Kafuran najeriya makiyanmu mu sun fi mu alwala wal bara'u nasu kawai nasu mu kuma namu ba namu bane namu na su ne su su ko ba sa son ka Allah ce la yuhibbunakum ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum haka Allah ce ku da yace wallahi kuna nace kuna nuna musu so da kauna Allah ce ba sa fason ku ba sa son ku wa idza laqukum qalu amanna in kuka hadu a mitin a wani abu ne za su nuna suna kaunan ku suna son ku kaza kaza amma wa idza khalau addu alaikumul anamina min alghais idan kuka rabu suka tafi kaga suna cizon yatsa kan zuna ce ai wannan mai rawani kaman ina fata an gane an taba nuna ina karanta wata magazin wai na falastina da suke zaman sulhu da isra'ila a tebur daya ina fata an gane sai aka nuna shi ga dan isra'ila anan ba yahudan ga shi dan falastin din anan suna suna tattawa zaman lafiya anan amma ga bomba yahuda ya dan zira ta karkashin tebur haka can kusa da shi ba wannan falastin suna tattauna zaman lafiya amma ya ta karkashi nan daya hannu a karkashi bom ya nada <laughs> aka nuna irin dai katun din nan katun ka san katun ina jin shi ba a kama mutum ko ko na shugaban kasa aka yi tunda za ka iya cewa shi dai ba shi kaza na ba watakila to haka ake nunawa to Allah ubangi ya rufa mana asiri to wannan su ne sharuɗan la'i ɗaya in bai cika ba la'ilaha illallah ɗinka ka kwana faɗa bai cika ba ka kwana sha la'ilaha illallah baka san ma'anan shi ba baka da bambanci da kafirin da muke rayuwa da su shi ma ya ce la'ilaha illallah baka da bambanci da shi bai san abin da ya faɗa ba kai ma baka san abin da ka faɗa ba zuciyan shi bai karɓe ta ba kai ma faɗa ne kawai bai je zuciya ba to waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai tambaya ta ashirin ma dalilu ishtiratil ilmi min alkitabi wa sunna me dalili da kuka ce dole la ilaha illallah ɗinka ba za ta karɓu ba sai ka sani sai kana da iliminta shine mala ce ta'ala faɗin Allah maɗa illa man shahida bil hakki. ai bi la ilaha illallah shine wa hum ya'lamun kaga wahum ya ya'lamun sai wanda ya ba da shaida bil haqqi mai alhaƙo anan la ilaha illallah wanda kawai ba zai shiga wuta ba ba zai gamu da azaban Allah ba sai wanda yayi imani ya bada shaida ta gaskiya ita ce shaidar la ilaha illallah wa ya alamuna kuma suna sane da ma'ananta me yasa aka ce fa'alam annahu la ilaha ko fa'alam ka je ka yi kana da ilimi tukuna suratu zukhruf ka je aya ta 86 wahum ya'lamuna bi qulubihim zuka zuciyanka tana sane da ma na taka bihi alsinatuhum abinda farcinsu ya furta zuciyansu yana sane da ma'anan shi wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah ya faɗa as an evidence hujja kenan na ce la ilaha illallah dinka dole he kana da ilimin ta tukuna manzo Allah sarsala ce man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya alamu yana da ilimin sanin Allah ilaha illa da halal janna ka wanda ya mutu yana da ilimi yana sane da ma'anar la ilaha illallahu nan ne zai shiga aljanna amma kawai mutum ya mutu ya ce kawai ni na ji mutane suna faɗa ne ni ma na faɗa kawai yanzu ana sallah ne kai ka bayan liman kawai baka san komai ba kai dai kana ruku'i don liman yayi ka dago ne don liman ya dago ka yi sujada don abin nan amma an zo ta hiya fa Allahu a'lam yawa na zahirin da ya kai ma kaga kowa na haka kana amma tahiyan a bakin ka tana nan ka santa Allahu a'lam to kaga hujja daga alqur'ani da sunna manzo Allah sun tabbatar da cewa la ilaha illallah fa ba ta amfanan ka sai kana da ilimin ta illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun kaje suratu zukhruf aya ta 86 sai kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi yace man mata wa huwa ya'lamu Allah ilaha illallah da khalal janna shi kuma wannan hadisi kaje imamul eh, muslim ya ruwaito shi gashi nan Eh, tambaya ta 21 yace ma dalilu ishtiratil yaqini min alkitabi was sunna wato waɗannan sharuɗa guda bakwai da aka kana la ila kowanne yana ɗauko shi ya kawo maka hujjan shi daga alqur'ani da hadisi kar ka dauka da ka ne wani malami ya shirya shi me hujja ta yaqini cewa la ilaha illallah dinnan ba za ta amfane ka ba sai kana da yaqini da satanti a zuciyanka ina hujja daga alkitabu was sunna malam sai jawab ga amsa qaulullahi ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Allah ce mumunai kawai su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa sun malamiyar tabu ba sa samun doubt ba sa samun shakka a zuciyarsu kishan shakka menene yakini shine yakini kana da satanti baka ta baba da fargaba ila qaulihi ta'ala har inda Allah ya ce karshen ayan ulaika humus sadiqun waɗannan sune masu gaskiya a imanin su kaje suratul hujurat aya ta goma sha biyar wa qaulun sallallahu alaihi wasallam hujja ta biyu daga bangaren hadisi manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yace kaga wannan kalman duk mumin da ya furta ya ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni Muhammadu din nan manzo ne na Allah manzo Allah shi ya fita ya yi declaring ya tabbatar wa sahabai ya fara ya ce ni din nan Muhammadu na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni kuma ni din nan rasulullahi ne yace wannan kalmar la yalqa bihima abdun babu wani bawa da zai mutu ya gamu da Allah ghaira shakin fihi fihima baya shakkan waɗannan kalmomin illa da halal janna duk mutumin da ya mutu da la illallah na muhammadu rasulullah ya mutu yana mai yaƙini da tabbas baya shakka ya mutu ya gamu da Allah me ya da halal janna kishiyan shakka a zuciya menene ne yaƙini yaƙini ni ina da yaƙinin maganan nan haka ne wannan ko yace ni ina shakka opposite din yaƙini ai shine shakka opposite din shakka shine yaƙini ina fata an idan aka ce baka da shakka a zuciyanka bi ma'ana yaƙini ne kenan wa qala sallallahu alaihi wasallam abi hurairata wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune a wata gona ta dabino a ha'it na a Madina ne sai ya tura abu hurairar ce je ka duba duk wanda yake bayan wannan katangar mallaki ta wara a hadal ha'id abu hurairar ka je duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan katangar ya shaɗu Allah ilaha illallah yana mai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mustaikinan biha kalbuhu yana da yaƙinin haka har zuciyarsa fa bashirhu bil jannati ka je ka masa albishir ka ce dan aljanna ne in ji ni kilahuma duk waɗannan hadisan guda biyu fi sahihain suna cikin sahihun bukhari da muslim ina fata an gane ko tambaya ta 22 da zamu tsaya ma dalilu ishtiratil inkiya da alkitabi was sunna me dalilin sharɗanta cewa sai ka miƙa wuyanka da rayuwanka gaba ɗaya ga la ilaha illallah din kafin ta amfane ka mala yace aljawab an sa ƙarar lahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yuslim wajahahu lillahi ko duk wanda ya mika fuskan shi da rayuwan shi ya mika kansa gaba ɗaya ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautata aiki da ibada wannan mutumin faqadistam saka bil urwatil wuthqa lalle yayi riko da wata igiya mai ƙarfi wanda ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah din mun ji hujja daga alkur'ani ta hadisi fa wa qala an sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ta taban lima jitu bihi dayan ku baya zamanto mai imani kwata kwata sai zuciyan shi gaba daya zamanto mai bin abinda nazo da shi gaba daya mayin ɗinka da zuciyanka ka mika shi da abinda manzon Allah ya zo da shi